na salinga tv cewa mun zanta da wani injiniya rabiu dangane da bidiyon da muka nuna na wata da take kauye a doma so sannan kuma al'umma da dama sun yi sharhi kwarai da gaske saboda ba ta da addini ma'ana tana da addini amma ba ta san addinin ba don mai tambaya ya tambaye ta ma fatiya ba ta sani ba to kana cikin mutanen da suka neme ni suka ce lalle lalle za ku yi kokari saboda wannan video ya tada muku da hankali kwarai da gaske wanda ke kai da kanka kamun ma bayani cewa kayi mamaki a ce a wannan gurare a da ba san addini ba to wani kokari kuke yi domin ganin cewa kun gano gurin kuma a fahimtar da su ya addini yake السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين تو سنانا إنجينير أبيو عبد الله دغا أكونغا mazaunin abuja gaskiya fi sabilillahi ranar da na na ga wannan post naka hmm. hankali na tashi hmm. hankali na tashi sosai ba don komi ba dama a ce daga wani wuri ne ba ma inda ni din na fito ba hmm. to abin zai dan zo mun da sauki shi yasa kawai na yi ta bibiyan abin don na fara ma bincike sai na ji ka sake yin comment a kai cewa mm. akwai wanda suke da yunkurin za a samu mafita insha Allah ana mm. neman wanda za su ba da haɗin kai sai na ce to an zo wurin tun da mu dama abin da mu muka fi karfi a kai kenan ya mm. za mu yi mu taimaka ma yan uwa ko addinin mu ɗaya ko ba addinin mu ba amma wannan tun da ya shafe mu ne to magana ne na cikin gida ko ba haka to abin da na yi shine fastin na kira yaron babban limamin lafiya domin lafiya ita take kusa da doma mm. kuma da na kira shi muka yi magana na gaya mishi ga abin da ake ciki kuma ga sha'awar abin da muke so mm. domin Allah ya taimake mu wani bawan Allah ya yi alkawarin in za a samu wanda za su je su koya shi zai ɗauki nauyinsu zai ɗauki nauyinsu zai dinga biyan albashi to tsoro na shine magana ne da aka yi shi a intanet mm. kowa zai ce maka zai yi amma tambayan shine za a yin za a yi ta kai karshe mm. dalilin da ya sa nan nemo ka kenan ce to idan za a yi din to dole mu ɗauki matakin da za a yi ta gaba ɗaya ne ba wai mutum ya zo ya mana roman baki a da end of the ya zo so ɗaya so biyu ya gudu ba a gan shi ba mm. kuma ya karbi kuɗi ya tafi abin shi ya ce yana da wani uzuri daga nan sai muka yi shawara ka ce to a nemi limamin noma aka nemi limamin doma aka yi magana da shi shi ma aka ba shi wannan aiki akan lalle lalle su zagaya tunda bidiyon bai zo da ainihin sunan rugan ba an ce karkashin doma local hmm. kuma a gaskiya doma yana ɗaya daga cikin local government masu faɗin ƙasa a hmm. nasarar state hmm. don doma ta haɗu da makodi yawwa fisa bilillahi don haka za a yi ta bi ne a yi ta tambaya ne a yi ta tambaya ne to amma insha Allah mun tura sako mun kuma ba da mobilization za a zazzagaya a bincika kuma hoton yarinyar ma yanzu na sa a capturing ta kawai in aka ɗauki hoton hmm. idan muka shiga doma wuraren da masu fulani suna sai da nono eh. to insha Allah in aka nuna hoton za a iya wannan hanyar ma za a iya samun shi da sauki. To a wurin malamai na ji kaman Harrisburg ku yanke cewa ko za a sami wanda zai zauna a ƙauyen ne ko ko a'a zai rika zuwa yana dawowa ne za ku sai mishi abin mashin ne ko ko yaya ne kuka tunanin cewa. Eh to gaskiya fi sabilillahi ka gani kamar yadda na gaya maka ina da wani experience na wani abu makamancin haka. Haka. Okay. mu din mu ɗauki nauyin wanda za su yi karatu ko kuma mu nemo malami mu tura shi wannan abu ne na daban hmm. su can din kuma su yi karatun wannan shi ne babban matsala wanda dole sai kafin mu yi tunanin wani malami da ma za a kai shi wurin sai mun san wurin sai mun zauna da su mun samu tabbacin da gaske ne za su yadda su tsaya su ɗauki karatu. Wato kun fahimci dai suna da matsala kenan a wannan guraren. Akwai matsala a wannan gefen ba hmm. ma su kadai ba don ina da experience akwai wani ƙauyen da aka taɓa kamun complain haka mm. wallahi tallahi na ɗauki malami na ajiye shi a garin yana ɗan sai da trader yana koya mm. gaba ɗaya yaran sun ƙi ma zuwa makarantar ya kira ni from ya ce ranka kana asaran kudin wata kawai ba sa zuwa sai da muka je aka da aka yi magana da sarki aka musu dole aka ce duk wanda tun da kukun asa kanku musulmai ne mm. to duk wanda ba zai turo yaron shi karatu ba to ya bar garin nan masha Allah to kaga fa abin da ya kwace wannan gari ke mm. to dole sai an samu kyakkyawan fahimta da su a nuna musu mahimmancin abu mahimmancin maza Allah da shi Allah da kanshi da musuluncin gaba ɗaya da mm. kuma alfarman da zai musu tukunna kaga su za su ba da ƙarfi mm. to kaga daga nan sai na ga maka albiyan albashi ba shi ne ba matsalan ba ina ma za su yi karatu ina za a yi karatun na farko gaskiya injiniya akwai aiki eh magana aiki kan akwai amma insha Allah da zaran an samu wannan wuri abu ne na Allah to Allah zai kayan shi kawai domin dole za ni ina za a yi karatu shi malamin kuma guda nawa ne malami ɗaya ba zai iya ɗauki nauyin wannan wurin ba hmm. don za a buƙaci a canja to nan tukuna za a yi magana zai je ne ya dawo ko kuma zai dinga zama a wurin hmm. shi yasa mun fi mai da hankali gurin a samu malamin da yake duma ko kuma in yayi nisa a ce lafiya hmm. in yayi nisa a ce ina ganin da ba mamaki kila dai ga tv da za ta sake dawowa mu leka kayukan nan mu ga yaya zama kyawun yake kila ma ƙara fahimtar wani abu insha Allah kuma kamar yadda na gaya maka mun riga mun tura sako nan ba da dadewa ba za a samu wannan ƙauye in ma akwai wasu hmm. kwaya ɗaya ne kawai ya fito kake gani hmm. tunda har za a samu ɗaya to a tabbacin na tabbatar maka za a iya samu fiye da haka a gurin nema kaga za a iya samu to sai mu haɗa kai gaba ɗaya wannan hmm. abu ba namu ba ne mu kaɗai ku dai ku ne dai kuka fi da wannan abu ubangiji kuma Allah ya saka muku da alheri mu kuma mu da yake mu daga wurin ne kamar kuma na allura ne to insha Allah muna da yan uwa da abokan arziki da muka zauna da su Muma mun zauna lafiya da su kuma muna da alfarma wurin su hmm. to za mu nema kuma za mu jawo su cikin harkan a yi shi wanda zai zauna na dundundun masha Allah shine domin ginin makaranta ma shi mutum ya ga makaranta haka kawai an yi masu wani style na uniform da wani abu yana iya jawo ra'ayin tafiya hmm. amma kuna karatu ruwa ya zo kun gudu abun kowa zai demoralize na shi to duk da dai ba mu da kishi na addini hmm. mu ɗauki maganan addini kamar yadda muke ɗauka na rayuwar boko hmm. amma dai mu tun da ne abu ne da ya shafi mu ya shafi jininmu da kuma hmm. abin da muka mallaka to za mu yi kayanmu to ubangiji Allah ya ba ku sa'a amin sai mun sake dawo kashi na biyu domin mu leka guraren magayan da suke zama